fatan Allah ka samu shahada to shi ne a wannan ya samu ne ya samu kansa a cikin halin damuwa shi ta Allah ya farko ne rashe su da cewa wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in ko ne ne ba ta da fara ko za ku jin jari maskar ko na cikin kullum shi ne Allah ta'ala yake da su إن يمسسكم قرب فقد مس القوم قرب مثل القرب هو القرب amma an mai zama an ce alƙuru to ana nufin raɗaɗi da mutum yake su ma irin wannan ɗin ya same kuma ya same su a baya su ma dai sun samu ne kuma samu wani karsu a cikin su ne in yamsaskun qarrun fakad masal qawlu qarrun mithlu sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tilkal ayyamu nudawu bainan nas wannan kwanaki malamar tafsiri kace wannan ayyam ana nufin al'auka. wannan lokaci ne bayyanar da kuma na wani ya zama a ranar da ya Allah ya bayyana da wanda ya imani da wani imani da gaskiya zai ji zai ma da shahada in ya shahada bai damu ba in ya shahada Allah ba damuwa idan an ji ma ciwo a hanyar Allah bai damuwa ga jikin nan cikin bukari da muslim magana ce malin maslumin yukulabu fi sabilillah illa jaa yawm al-qiyamati wa ya yadmi dan wanda ya kuri hulmi ba wani da za a ci jiwa ciwo a hanyar Allah ba ce ya zo ranar alkiyama wannan kwanan da ka yi shi na zubar shi wannan zagan shi launin sa jani shi ne ya jiki tun da dai shahidin nan iya da kima iya daraja a wurin Allah an gane ko shi ne wani ya lafin na zai da amalu kuma don Allah ya bayyana da waɗanda suka yi imani daga cikin ne. kuma aka zaɓi a sabbin yi wa inda na ta kaje mako ga dai wanda nan mutane da suke sun kare karuwa za su yi ke amma ku shan ku ji tsoron amma sai Allah ya ce faza da su imanin sai wannan ma ya ƙara musu imanin yuqalu hajjun lahu wa ni'mal wakeel mun gane ko saboda shi ne imani zai tabbata akan gaskiya wanda imani zai rinka shi asu ne zafin kanku ne na addini ya ja muku ai kaza ne ya ja muku ai kaza ne ya ja muku ai kaza ne ya ja muku amma ita wannan hanyar addinin akwai wahala shi ka sai da kuma ke cewa wannan hanya ce da ake bin ta biddi ma wal jumu'i wal ardh mana za a shigar da jinin kautar saboda addini biddi ma wata za ta zuwa da hawa da wata rana wata rana za ta ana kuma da wani hawa ake masu bandumi jinin bamu da همزة ربهم ببعض في أوائل الثاني في أوائل أوائل kaga Allah abin da ya sami ta faɗa a wannan ya sami Allah ya bayyana da mu'mini na gaskiya Allah ya bayyana da kaga ma'anar وليعلم الله الذين آمنوا شين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا من يعني أنا يرجع من لا مرسل في كان يقول لك الآمن أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الله wannan shi ne لعل العلم المسلم ما يمكن العلم المسلم يجب أن يكون ما لنا ويتخذ من شهداء وما دل أن لا يجب شهيدين أكارده ما لا وصف الشهادة أكشي وصف دول لا أكشي شهادة gane ko amma Allah na yin jarabawa ne don ne don ya tabbatar da ikina da gaskiya يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعلى ان يتحقق في الصراط والتنجيم قل ومن أرى بأمره من الله فاستبشروا بإنكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال نقول أن لا يأتي لهم الدين كتاب من هل أدلكم على كتاب يجيكم من أبد عليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم to wanda zai magana kan shahada da haka jarabawa ta fi imani madalla ya idan ka a hadisin da zo cikin sunan kirmidi da sunan nasar da sunan limaja hadisin abubuwa ya Allah ya kara da ya ce ما يجد ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من الكوسة cewa duk ya shahada kaga ya shahada an ciwon da yake bai wuce ciwon da ake bi daga abin da ya alkusa da alkusa malaman malaman ba ba ba amma farko sai ya ci ruwa Allah zai ɗauke maka ciwon kaɗai abin da shahidi zai iya ce kamar su ruwa ta kafin shi wanda ya kuma da nasu haka abin da yi nufi da alƙota shi ne ka samu ya guda biyu ka ɗan kusa ta biyu to ba abin da shahidi zai ce wani amma Allah ya ɗauke masa wannan ciwon magana idan muka kalla da zai cikin sunan nasa'i cewa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya mata Allah ba muna ba wani wanda ya shi أنا إن نبي أنا نجيش على أنا نبي وحمد ده اليمن ده مرقب إن عمين ده أنا تحقيق هذا حتى الله تبارك وتعالى sarki ba da bakinsa ba wanda ya magana da Allah sai shi wata magana ya yi Allah bayan ya da Allah ya ce kai burin abin da kake so ne kuma za a zan ba ka sai sai ya rabu in yi ba alƙawarar da ila duniya so nake abin da duniya Allah ya ce mu za a dawo ta shi ne ba ɗan uwana labarin ni'imar da nake شيء الله يتوكل آية في سورة آل عمران نعم جيت آل ولا تكثر من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تقول الله ويستشهدون بالذين لم يلحقوا بهم من أما خوف عليهم يستشهدون بخير من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن ألا المؤمن shi ta da ba wato mutane na? za da cewa kamar yadda da yake fada wato mutane madina sun samu mafi yawa waɗanda ke shahada a cikin da ake yi ta abin da ma'amala mutum saba'in ranar yamma shi ma wanda yakin da ma kasa an yi shi ne a zamanin sai da kuma a kan magana da kusa da ta da to za ka suna da yawan shahidai to nan shi ta Allah ya tsawo ya kai da kusa da su abin da za ka fahimta na farko dai Allah ya lalace shi na biyu Allah na cewa haka ya yaki yake wata ran mai ke nasara wata ran mai kafirai ke nasara amma za ka iya cewa ai mu ne ne, musulmi ya za a kuma kafirai su yi nasara a hannu za ku da ke yi ba. zai na wani shi ne wani ya zama da ya Allah ya bayyana da masu imani da gaskiya a cikin wani imani da ya na wani imanin sa na ƙarya ne ba addinin yake yi ba me yiwa ƙarya da ya samu gani ba me ya zo ne don ya ce arna ma ya tsayan su zai ƙarya to shi sa Allah zai sa a yi nasara a kan ku don imanin gaskiya da imanin kada abin da yake imanin gaskiya حسبنا الله من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتقوا الله قاعدة كثيرة وَلَا يَتَمَنَّى شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ فيهديهم ويجيبهم بعد ويدخلهم الجنة لأنهم هم يقولون أن وقد نعلم جنة الأموال كذلك قبل أن نعلم كان أولا كان يقول الله yana bayi suna wanda ke al-musulmi na masu kyautuka na magana ya da ke وليمحق الله الذين آمنوا التوحيد شيء تاشي da abu mai kyau da abu mai kyau sun kyau da abu daya a yau zai yi gaba a tashi a ware mai kyau da ban a ware mara kyau yar da cikin dalilin da ya ta an haƙi wani ma'asar da zai na aha don Allah saboda an dan Allah mai sarki ya tantance wanda suka yi imani a cikin ku na gaskiya ya ba su sakamakon kuma wa yamhaq al-kafirin kuma zan kafiran na sai sai ya halaka su da to wannan shi ne sa Allah yake barin wani sa'in kafirai su fita a sama amma ba wannan yana ci addinin musulunci ba shine da gaskiya ba a addinin shi ke gaskiya amma Allah yana kyarewa kuma sai nasara akan musulunci to kan ayyamu mujawza baina nas iya daga ciwon ya Allah na wani dina amana wa يسأل منكم الشهداء أنا بقول سنقول الله ويمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين وده كان الكلام كان يسأل الله الله جربه شيء سأل الله يسأل النبي من ذلك تكلم يسأل في حديث مسلم شيء أمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه السراء شكر ما يجري يجري كده يموت مؤمن يتعمل لها mumini ya tsafa abinci mumini zai gode Allah ya da sannan wani a sabon da zama idan abin ya yi an yi damuna ɓangaren gidan shi ya fi yaushe abin hawa da lafiya ko ya tafi da nake to zai yi haƙuri ba zai ƙorafi da Allah zai yi haƙuri wannan sai zai ga alkhairi domin Allah zai ba shi lafiya وأن الأرنة سيجرب تدرك بشيء من الجوع ونفس من الأنبال والأرض أمشي للصابرين الذين إذا أقاروا المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا هنالك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولاتهم المسلمون كانت أجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون نعم سألة تبارك وتعالى شواب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شوف كنا الأرمان يناقش بقى الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم أن هذه أن يبين وأن في جهاد بدأ تكسوكم ويعلم الصادقين وبيبين الزوال في وأن حقوق Thank you. wato wannan ana yi nufin cewa kuna kamar da aka shiga aljanna Allah bai bayyana da waɗanda suke da hali kuma bai bayyana da ake haƙuri to idan kuna Allah yana so koyi da mabu biyu farko shine jihadi abu na farko shi ne jihadi domin Allah ce wannan malamin da na da ya aduyi da malamin ma da shi ne nan ma'ana wannan malamin lamun da ne da ya aduyi a halin Allah bai bayyana da waɗanda suke jihadi a cikin ba wa ya'lamu hasabi kuma ya bayyana da masu hukunci kaga sai Allah ya jarrabe ku ta hanyar yin jihadi kamar ta ayar farkon suratul ankabut na kana da yake a hasiban nasu an yanzu an yaqulu amanna wa qad yaslu wa la tasanna alladhina min qablihim fa yaqulu alladhina sabaru wa yaqulu alladhina dan Allah ta alim nan jami'a sai a hasiban nasu an yaqulu amanna da mutane suna tsammanin da a yi a cikin sun yi ma da wani layi sanu a layi da a tare wani kan sa kan da zai yi kan su yin da rubuwa da ko a su me yasa muka da wanda ya annabi min Allah wa da ta dan Allah ya yi garga wanda ka gaskata a cikin imani wannan magana ya da يحمل الكاذبين منكم الله يبرد المسلمان أيا منكم الكاذبين والله شنت جمشر لكي Thank you. sai ka wani ya to shi ko in ya tafi ake in ya Thank you. wata gida a da kusa ka ce ka ta kuma gida ka je ka gare ka an ce a ina ka koyi kafa ka nuna ne kibiyoyi na in za ka rike bismillah da rabbi guda aka kare mutanen gari a wani fili aka ɗauke yaran aka ɗauko shibira da kwari da fasaha da za a ga za ka ce bismillah da rabbi guda ko sai aka hajjar wannan yaro ana armus aka same shi a nan a kuma sai yaro ya faɗi ya mutu to sarki yana ganin cewa ai ya gaba da su ba da wannan yaro ne matsala ba malamin alƙaƙi shi ribin ma baya to shi ma da yaro da shi ke nan zai shi wani miki na ba mai jaji na labarai su kuma mutane sun ga an yi muhawa da an yi a can a kashe wannan yana kara amma ga yadda zama an kashe wannan yaron هذا sarki ya kunna kakara ne ya kunna wuta a duk wanda bai yi imani ba a ba shi wannan zai fada wannan zai fada duka mutane suka fada ba wannan anan ake canji ran wata mata guda daya ta zo ta fada cikin wannan musa sai suna dan ta bayan ta sai suna dan ta sai da ba dan da kan sai yake isbiri ya mu fa innaka ala haqqi ki ya hakuri baba ta kina kan gaskiya ko mu fada shike ne ta fada shine Allah ke kutila ashabul ukhdud annar zati wa waqur idhum alaha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود قالت وما نقم منهم ما خلقوا قوم يسجدون إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ولما أن سيدي في ذاك أما ذاك شفاء الجنة أن هالي ألا بيبين لهم في الشهادة نجسيا أشمك بقى كما ألا يا بين دا وتكما أنا يا بين دا ما سهولي أشمك وأن ذاك جولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله يسير Allah maɗaukin sarki da الله amma sai kun an amma sai kun an tadu ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الزعتاء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله ألا إن نصر الله كنت على الجنة wannan duk Allah ne ne same su sai ce masakumul ba'sa wadda cututtuka da da azabar kafirai shi ne sami gulbin saboda jaraba sai da aka girgiza saboda jaraba sai da aka girgiza su hatta ya kula rasulu wa da bina amanu ma'azu mata rasulullah hakki wannan manzo da wanda suka yi imani shi suna ta wuce ce wa Allah ne muna ba su tare Allah ya Allah ku saurara inna nasrullahi qarib wato taimakon Allah yana na jirgi kuma ba ta ɗauka sai al'umma ma ce mai jihadi sai ka zama mai juriya a hanyar Allah ya na na magana ko shi sa wajen yake ya cewa illa wa wa wa wa iya da wanda makiyan mu yanzu suke kama suke musa shi ne kwaɗayin da yawa daga cikin mu kuma kai duniya aka tafi yanzu abin da zai ba ka mamaki da wakil da ake so a muslim muslim kowane mumbari kowane teburin ka tallan musulun muslim kawai ke yan kanan ke yanzu mun da ka ba mu sauyin yanayi amma har wanda zai fito ya yi bayani da gaskiya ba ka sani dole da kyan kama da zai in dai abin da shafe su su ba da su amma duk wanda ya kuma ba daidai kai ba sai to dama ne kuma akwai wani kusan da ne ya samu suna ne duk wanda ya ce gwamnati za ta kama shi ne na da sai a yi amfani da laifin ka a kama ka dan ka ja bakin ka kai shiru su kuma su gaba da cin karan su babu ba kun ce a kira sassi talaka ne wanda bai ba kun ce a baka kun famben talaka zai wala zai walwala wala duk wani ko da a kawo ba za a walwala yanzu wani abu da suka zo suka suka ba sun yi walajiji a wajen tradition na resort na zaɓe amma kai da suka zo da wai sun yi doka wai za a zaɓe ƙato bayan ƙato kuma amfani sa da ka ce zaɓe ƙato bayan ƙato wani mai mukamin da zai turo ɗan jaba da jami'an tsaron da ya zai iya siya wanda ke kan ɗan ƙaran da zai iya siya fata mutane a abin da haka ko ba ka ce ba ya to bayan sato da zai gitsi ne abin da ake so shi ne a samu free and fair election kamar cewa za a yi daidai da daidai in na faɗi na a da alaƙa kan ake kan wa kujerun na wannan a hanyar da kila da a sace dukiyar al'umma lalata ƙasa a tozar da ƙasa shi kenan to amma in da kawai ne a ubangiji na nan da kasa kowa zai je gudan Allah a cikin sarki ya amma kafin ku gamu da mutuwa kafin ku gamu da burin mutuwa kuna ta burin shahara faƙar da an yi tuhu yanzu ga shi kun ga wannan mutuwa a yakin hudu wa an tuncan burin alhali kuna gani kuna ta burin gamu da makiya kuna ta burin shahada to ga mutuwa da hunganta shi sa magan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana burin haduwa da makiya la tatamannu liqa al'adu kada ku ringa kwaɗayi gamuwa da maƙiya wa salun da al'afiya kullum kullum da zuwa ko Allah da lafiya Kullum da kan maƙiya Allah da wanda da lafiya saboda tashin hankali shi ke kara irin wannan abin da ana yi a Najeriya da kitman kaza kaza da ya ƙarshe security suka zama ba su da idan security suka zama ba su da idan security ba su da karfi so da karfi to shi ne komai ya zama kowa yanzu da yau za a iya cikin dabbobi a dawa wanda ya karfi ya danna mara ƙarfi wanda ya iko ya kashe wanda zai Ya shi za a ke cewa a riƙe zaman lafiya irin su irin su kwambo suka zama irin su rwanda ka kalli irin su Kai wannan su zana a hannun shi ne irin abin da zai zo ba da shirya a ana yin ta in na hukuma ba su ɗauki matakin da ka dace ba al'umma ba su ɗauki matakin da ka dace shi sa an zan ya kai ga wani makiyar roƙon zaman lafiya ina lafiya tumu وهو أن أن الجنة في بلاد السيوف فشهد أن الأشن السيوف Thank you. Gracias. إلى قول قبل الرسل وأكاته وأكاته لوكين دا واتو نعم أن يتعلم أن يتعلم أن يتعلم يدرسوا عن كلمة الماء أن يتعلم ولكن كلمة الماء أكثر خمس

المسلمين يوم ورجع ابن كميل قال له sai kuma gurin mushrikai na ji yana takama da tsakanin na kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana cewa annabi sallama ya mutu to su ma musulmi suka sa a ransu duk suka yi kasala da kamai ma'ana sun da rai cewa an riga sallama manzanni sun wuce da ba a cikin wani annabi da sabai da su kuma ta ko idan ne kalma kanka ne da ne amma قالوا حتى ما أقيم به الولاية أو إلى إن أمري سبحانه cewa littafi ne da Allah ya zama rubutawa kuma yana da iyakan lokaci shi ta yi wannan da aka yi Allah na san idan ja ajaba wallahu khabirun bima ta'malu muna gani ba sai ku wani tawafi ya lokaci minha wanda yake nufin ladan lahira ko sakamakon lahira duniya to za a kayi aiki kaka wanda ke neman sakamakon ranar lahira sai saka mata mara ya aiki don Allah da kuma da Allah ta kuma shi a lahira sai bai ka kuma kudin da lahira wa sanar da shakirin da sannu za mu wato sakawa masu gode mana sannu sai ni min fadli na za mu barka da falalan mu wa rahmatina da rahmar mu fi duniya a gidan duniya wal akhirah da gidan lahira da hasan shukrihi wa amalihim wa gwadan rubi a gare mu wa gwadan kuma aiki shi ta sura ikhlas ya ce man kana min sa'ati laka ajjalna lahu fiha ma la sha'a min madhurin ثم جعلنا له جعلنا ليسلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره ودعا لها سعيها وهو مؤمن في الله تعالى تعريف مشكورا كلا نزيد هؤلاء وهؤلاء من اباء رب وما كان عطاء ربك محذورا أنا تقول إن يدوينا أي شيء الدنيا أي شيء تسمى ضدك الدنيا مباشرة ضد المسجد قدامه وقدامه دماغه دون دماغه قدامه وقدامه دماغه amma duk wanda ya aiki na lafiya ya lafiya kuma ya yi aiki irin aikin lafiya shi wancan ya nufi duniya ya nufi lafiya to yi duniya za mu bada shi ne gwargwar kan yi kuma ka dama ga wanda ba ka dama amma wanda sa lahira kuma ya aiki irin na lafiya to wannan Allah ya ce shi ba da aiki mashi ne suna a wani aiki sannan kuma a lokacin da da ake wuce cikin arewa a wannan tsari wallahi ta gana mutum mutu a ranar zai mutu shi kuma wanda zai magana ba a kashe shi ba sai ajalin sai ajalin لكن السعر مكلام أمم مكلمي مكلمي يمكنه لإن كان جنجة أتي ويمكنه لن لي مكتور مكاري أكثر مكاري يمكنه مهمة جنة مهمة جنة مفرقة شيئا لن يغنسي سوى أحمد مرسل بكي أما أولا القرآن الرسول يقول إلا بقى ويغنسي سوى ومن لم يمد بالسيف ما تبقينه كعجلة الأسباب فالمطلوع عليه mara da filin da an kashe ka da takobi ba za a zo a za ta zo ka mutu je tsohon hanyar sai da mutu a yi ko hanyar sai na da wani ke da nufin sai na sai zai yi wa kafin man fara da yau da zai cewa ba wani da ya yi wa kan wani na Can I